dan kwangilan da bai cimma wa'adin da aka ɗibar masa ba na kammala aikin gina ko sabunta ɗaya daga cikin tashoshin jiragen saman najeriya to abinda duk aka yi masa ya kuka da kansa minista ma'aikatar ce madan stella oduwa ta yi wannan gargaɗin lokacin da take ran gadin wasu tashoshin jiragen kasar da ake gyarawa cikin tawagar nata ko har da wakilin murya amurka ministan ta ce duk wanda yake aiki a kowane ɗaya daga cikin tashoshin nan ba wanda ba a baiwa wadataccen kuɗi ba don haka baya da hujjan bata lokaci wajen wannan aikin ba shakka mun zirci tashoshin jiragen sama na ƙasar nan guda bakwai kuma kowane aiki na kankama sai dai matakin aikin kowane ya sha bamban misali filin jirgin saman yola inda nan ne muka fara yada zango an kammala aikin kwaskwari man amma fa sai dai da gani kayayyakin da aka yi amfani da su akwai alamar tambaya domin ko abin da na gane wa idanuna ya haifar da kwankwanto wannan yasa na tambayi wani dan talikin da ya ce ma'aikaci ne kuma ya tabbatar man da cewa kayayyakin kayayyakin da aka yi amfani da su ba masu inganci ba ne amma da nemi in ɗauki muryarsa ya ce nan faɗaya amma filin jirgin saman sokoto birnin shehu da gani babu tambaya domin ko wanda duk ya gani ya ce kalla na ma na keɓe wanda ya ce gabansa ne aka fara wannan aikin har ya kai wannan matakin ga dai abin da yake cewa ai canjin ma ai in ka duba ma baka cewa komai duk wanda ya santa da ya zo yanzu ya to gaskiya sai godiya da hamdala da sa albarka daga sokoto kuma mun nufi lori ne nan ma ginin da aka sabunta ana iya cewa alhamdulillah tarihi sai dai kuma inda jirgi ke sauka da tashi wani bangaren su duk ya tsatsage nan ma ban yi nauyin baki ba domin ko na tambayi shugaban hukumar kula da tashoshin jiragen sama na kasa Mr George Oresi kuma ce masa nayi ba shakka aikin sabunta wannan gini ya yi kyau amma fa ga kuma wurin sauka tashin jirgi ya tsatsage shine sai ya ce da ni you notice cracks in the lorry uh, how do you know crack i'm an airport man any yes but but runways run, those are not those are not cracks those are normal expansion ka lura da tsatsagewan wurin sauka da tashin jirgi ya kasancewa ya tsatsage ni mutumin da yake da masaniya ne fa game da harkokin tashin jiragen sama wannan da ka gani ba wani abu bane da ya taka karya karya ko kuma zai iya yi wa sauka ko tashin jirgi illa idan da zai da tuntun mun dauki mataki bayan mun bar ilori ne muka zarce kalaba a nan ma wani bangare an kammala shi wani kuma na ci gaba da aiki ne a nan ko wata fasinja ne na keɓe wadda ce ta saba amfani da wannan tashin jirgin kuma na ce da ita ko me za ta ce game da wannan tashin jirgin sama idan ta kwatanta shi da yadda yake a da shi ne sai ta ce da ni i'm really impressed the work is fast and the supervision is good I hope that it will be extended to other airports. Na yaba da wannan aikin idan da za a yi wa sauran tashoshin jiragen sama da abin ya yi kyau. mun ba kalaba zuwa oweri nan ma aiki na kankama amma na ci da shugaban hukumar binciken haɗuwar jiragen sama na ƙasa ne kaftin muktaru usman yalla bai gashi dai kuna ta aikin gine-gine to amma wani batu da 'yan najeriya ke yi shine yadda wasu kamfanonin jiragen sama suke shafafu da mai abinda su ga dama suke yi shine sai ya ce da ni ayan eh, su matukan jiragen sama suna da rai su ma ba za su so su mutu ba so suna sun tabbatar cewa komai na aiki daidai hakan nan su ma kansu masu kamfanin jirgin sama ba za su so su tura jirgin da ke baya da lafiya ba saboda sun san cewa mutane su iya mutuwa in aka dauki jirgi mara lafiya sannan kuma sun san cewa su kansu wannan eh, eh, kasuwancin nasu shi ma zai iya sauka saboda idan an samu hadari mutane za su gudu daga jiragen da sauransu saboda kowa yana kokari iyakan kokarin shi ba wani abu wai maganar shafaffu da mai ba maganar siyasa saboda rai ɗaya ne ko ran ɗan siyasa ne ko rai na wanda ke ba ɗan siyasa ba ne masu bi ne duk ɗaya ne daga wayar kuma sai muka tsinke zuwa fatakol nan ma aiki na tafiya yadda ya kamata sai dai akwai bangaren da yanzu ne aka azar sashen gina shi filin jirgin saman inugu shine tasha na karshe da muka yi ziyarar karshe kuma nan an kammala wajen zaman jiran jirgi amma wajen da za a jibge kayayyakin amfanin gona da za a rika fita da su waje yanzu aka azar sashen gina shi a nan tashan ne muka yi kitbis da shugaban kungiyar kiristoci na jihohin yamma maso gabas reverend emmanuel chukuma wanda ya taiba minista akan wannan kokarin sabunta tashoshin jiragen saman na kasa ya ce a da cikin makarantar firamare ne suke tantance masu zuwa aikin ibada a jerusalem amma yau an musu gata ga dai abin da yake cewa airport airport da chow gaskiya mai eh? chow sosai ya chow sosai ya chow gabada minista da chow president da chow aiki a nan da chow airport ya chow sosai ba damuwa mu gode Allah an Allah muku albarka to amma suna cewa cire minista minista da chow ita ko shugaban tafiyar ministan ce mata nayi ga bisa ayyukan da ta gani to ina hakwana shine sai ta ce da ni and in a month time you can come and check all of us should be project managers to make sure that they are on track kowa ya ga aikin da ake yi nan da wata daya muna fatan idan mun dawo inda ba a kare ba ya zamanto an kammala shi sai dai baji ko je ka dawo batun sayan waɗancan motocin zai ci gaba da bin wannan ministan duk da irin ayyukan da take ganin tana yi domin ko ko kwanan nan wata kungiya mai rajin yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce ta baiwa hukumar yaƙi da masu yi tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wa'adin sati biyu na ta fara binciken wannan ministan ko kuma ita kungiyar ta maka hukumar kotu ladan ibrahim ayawa murya amurka daga Enugu a Najeriya.